يصدكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله يقول وكيف تكفرون تيا ذا أيك كافر ما الله كو مسلمي yanzu kana tambayin duk kokarin da suke yi su hana a kafa bankin musulunci za su ci nasara akan musulmai ba za su taba cin nasara ba eh, Allah ya ce ta ya za a yi maku kafurce ma addinin Allah yaya za a yi musulmi ya fito da bakinsa ya ce baya kaunar bankin musulunci Allah ke gaya ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah ya za a yi ku kafirce ma Allah gashi ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu sannan cikin ku akwai manzon Allah yana da rai ba zai taɓa yiwa wani kafiri ya samu nasara akan sahabin annabi Muhammad ba manzon Allah yana da rai yana karanta wa sahabbai alkur'ani a ce kuma kafiri ya yi nasara wajen ƙoƙarin ɓata tunanin sahabin manzon Allah eh, Allah ya ce ba zai yiwu ba ne ce wa man ya'tasim billah wanda duk ya nemi tsaro na Allah ba wai sai wanda ya zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da hudiya ila siratin mustaqim to hakika wannan an shirye shi ta farki madaidaici eh, kalma ta al wanda duk ya yi riko wato da igiyar Allah wanda ya nemi tsaro na Allah to wannan mutumi ya samu shiriya zuwa ga tafarki madaidaici kamar albishir Allah yake mana mu musulmai ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai to duk wanda ya nemi tsaron Allah to babu shakka Allah ya isa mishi don haka kenan muna kuma muna rike da sunnar manzon Allah babu yanda za a yi kafiri ya ci nasara a kanmu dama in kaga kafirai suna cin nasara to babu shakka an yi watsi da ko dai alqur'ani ko ko an yi watsi da sunnar manzon Allah kenan akwai littafin da ibnu hajar al-asqalani Allah dauke masa rahama ya rubuta musamman akan wannan aya wa kaifa takfuruna ta ya za a yi ku kafirce ku musulmai wa antum tutla alaikum ayatullah alhali ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu cikin ku akwai manzon Allah ya za a yi ku kafirce sai Allah ya ce wa man ya'tasim billah wanda ya nemi tsaro na Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to hakika an shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici akan haka ibn hajar al-asqalani ya rubuta littafi wanda yake kira al-i'tisamu bil kitabi sunna idan kana son ka samu tsaro na Allah to sai ka koma ga Alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi guda ya rubuta a akai kaga Allah yana gaya ma habbai babu yanda za a yi sahabbai ku kafirce tunda ana karanta muku alkur'ani sannan cikin ku akwai annabi muhammad ana karanta muku alkur'ani ga manzon allah yana tare da ku wa fa takfuruna ta ya za a yi a ce ma har ku kafirce to sannan sai Allah ya ce wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratun mustaqim wanda ya nemi tsaro na Allah wannan yana samun shiriyar Allah ga tafarki madaidaici wanda kamar yana nuna maka cewa ko da baka yi zamani da annabi ba in dai ka nemi tsaron Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai baka tsaronsa ibnu hajar al-asqalani don haka ya rubuta wannan littafi wanda ya masuna al’i’itisom bil kitabi wa sunna a cikin littafin sai yana cewa la ismata li ahadin illa fi kitabillah aw fi sunnati rasulihi aw fi ijma'il ulama'i ala ma'anan fi ahadihima babu wani mutum wanda zai samu tsaro face sai ya koma ga littafin Allah matukar wannan mutumin musulmi ne kuma ya koma ga sunnar manzon Allah ko kuwa haduwar fahimta ta malaman sunna dalilin sa wannan ayar da Allah madaukaki yake magana akai aya ta ɗari da ɗaya kuma abinda ibn hajar al-asqalani ya faɗa gaskiya ne saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wanda muhammad nasiruddin al-albani ya inganta shi cikin sahihu targhib wa tarhib da kitabu sunna da kuma silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 713 hadisin abu shurai al-khuzai yace kharaja ilai alaina rasulullah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same mu mu sahabbai ya fito daga cikin gidansa faƙala sai ya ce mana abshiru abshiru albishirinku albishirinku yana gaya masa bansa alaysa tashhaduna na la ilaha illallah wa anni rasulullah ashe ba kwa da cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa face Allah kuma ba kwa shaida cewa ni manzo ne na Allah shin kun shaida haka sahabbai suka ce na'am ya rasulullah mun shaida babu abin da ya cancanta a bauta masa face Allah kuma mun shaida cewa kai manzo ne na Allah manzon Allah ya ce to albishirinku sau biyu yana faɗan maganar abishiru abishiru albishirinku albishirinku wato manzon Allah ya fito daga gida da farin ciki saboda ya samu wani alwashi wani tabbaci daga Allah tabaraka wa ta'ala cewa mabiyansa za su samu tsaro ko da bayan tafiyar shi don haka musulmai ko da babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da tsaro wajen Allah tabaraka wa ta'ala ranar da manzon Allah ya samu wannan albishir din ya fito yana tambayan sahabbansa saboda sharaɗin samun wannan tsaro shine tabbatan kai musulmi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su alastum tashhaduna Allah ilaha illallah shin kun shaida babu abin da ya cancanta abota masa face Allah a suka ce mun shaida wa anni rasulullah kun shaida cewa ni manzo ne na Allah qalu am suka ce kwarai kuwa sai manzo Allah ya ce to abin da yasa na fito ina muku albishir fa inna hadha alquran kun ga wannan littafin alqur'ani din nan sababun wata igiya ce tarafuhu biyadillah gefe guda yana hannun Allah wa tarafuhu bi aidikum gefe guda kuma yana hannayenku fatamassaku bihi manzo Allah yace masahabbai ku yi riko da wannan igiya fa innakum lan tadillu matukar kun yi riko da wannan igiya har abada ba za ku bace ba walan tahliku ba'dahu abadan kuma ba za ku samu halaka ba har abada inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce kaga wannan albishir da ya zo ga manzon Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana gaya masa habbansa matukar kun yadda babu abin da ya cancanta abota masa face Allah kuma kun yadda ni manzo ne na Allah to albishirin alqur'anin nan igiya ce gefen ta guda yana hannun Allah <clears throat> gefen ta guda yana hannunku kenan idan kana son ka isa ga Allah to ga igiya fatamassaku bihi manzon Allah yace sai ku rike wannan igiya mecece igiyar ita ce alqur'ani fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar kun yi riko da alqur'ani ba za ku taba bacewa ba sannan kuma ba za ku taba halaka ba idan aka ce halaka babu wata musiba da za ta aukan muku matukar kun yi riko da alqur'ani a kullum kaga fitina ta samu musulmai babu shakka an yi sakaci wajen riko da littafin Allah Allah shi samu gani akwai hadisin da ya zo cikin al-musannaf na Abdullah bin Muhammad bin Abi Shayba hadisi na dubu 4381 hadisin sayyiduna Ali sayyiduna Ali yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah yana cewa kitabullahi littafin Allah huwa hablullahi matin wata igiya ce ta Allah igiyan tana da ƙarfi don haka ko da mutanen duniya gaba ɗaya za su makale ma wannan igiya ba za ta tsinke ba wa huwa zikirul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce littafin Allah shine zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima wa huwa siratul mustaqim kuma littafin Allah shine tafarki madaidaici huwa allazi man amila bihi ujira littafin Allah shine littafin da in mutum yayi aiki da abin da yake cikin sa zai samu lada wa man hakama bihi adala wanda yayi hukunci da littafin Allah to babu shakka zai adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ilaihi wanda ya kira mutane zuwa ga alqur'ani hudiya ila siratul mustaqim to Allah zai shirye da shi zuwa ga tafarki madaidaici don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni mu yi riko da littafin Allah saboda maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wato alkur'ani wata igiya ce ta Allah gefe guda yana hannun Allah sannan gefe guda yana hannayenmu idan mun rike shi <clears throat> to za mu isa ga Allah za mu samu taimakon Allah in mun sake shi to ba za mu samu taimakon Allah ba ah, don haka in ka duba cikin alkur'ani kamar misali a cikin suratul zukhruf aya ta 43 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fastamsik billazi uhiya ilayka ilayka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fastam sik billazi uhiya ilayka ya kai Muhammad sai kai riko da abinda muka yi wahayinsa sa gare ka innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan tafarki madaidaici me yasa saboda wanda ya rike alqur'ani shine yake kan as-siratul mustaqim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa wa man da'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim ko ko kamar yadda Allah ya faɗa a suratu Ali Imran wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah ya kira mu mutane gaba daya a suratul nisa aya ta 174 yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum الناس يا كومتاني قد جاءكم برهان من ربكم للي وتهجى تازو مكودة وجن الله وأنزلنا إليكم نورا مبينا كما من سوكا مكودة ونهجك مبيني فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم ce fa amman amanu billah waɗanda suka yi imani da Allah wa tasamu bihi suka nemi tsaro da Allah wa tasamu billah sun nemi tsaro wajen Allah tabaraka wa ta'ala fa minhu Allah zai shigar da cikin wata rahamarsa wa fadlin da kuma wata falala Allah zai shiryar ilaihi kaga kenan alqur'ani shine da littafin da yake kai ga tafarki madaidaici ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da alkur'ani ya kira mu mu yi riko da alkur'ani sannan ya tabbatar da cewa mutumin da ya zama munafiki wannan mutumin bayi samun tsaro nashi kamar yadda yake faɗa a cikin suratul nisa aya ta 146 yana cewa innal munafiqina fi darkil asfal إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا cewa innal munafiki fi darkil asfali minan nar Allah shi kare mu munafikai su ne ake sa su a karkashin wutan jahannama walan tajida lahum nasira baka sama musu wani mai taimako sai Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikin su wa atasamu billah suka yi riko wato da Allah bi ma'ana sun nemi tsaro wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima wannan dalilin yasa ibnu al-qayyim al-jawziya Allah madaukake ya masa rahama a littafinsa da ake kira al-fawaid yana mujalladi na farko shafi 82 da kuma littafinsa da ake kira madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana da babi wanda ake kira manzilatul i'tisab ibn al-qayyim yayi babi musamman a littafinsa da ake kira madarijus salikin yana magana akan matsayin neman tsaron Allah yana mujalladi na farko hamsin da tara. ibn al-qayyim yace manzilul i'tisam matsayi wato masauki bi ma'ana dan ya tsara littafin ne wani tsari wato kamar na matakai na bayin Allah ta tabaraka wata ala waɗanda ya zamanto waliyan Allah yadda suke bautan Allah sai ya musu tsari matakala matakala a cikin wannan littafin shi yasa yake kiransa madariju salikin matakai na masu ibada in ka yi ibadar ka ta kai ta kaza to ka kai mataki na kaza in ibadar ka ta wuce kaza ta kai mataki na kaza haka ya rubuta littafin uh, a ciki <clears throat> akwai matakin da ya masa suna manzilatul itisab wato masaukin neman tsaron Allah a wannan babi sai ya ce manzilul itisab wa huwa nau'an wato nau'i biyu ne hanyar neman taimako wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo cikin alkur'ani na ɗaya i'tisamun billah neman taimakon shi kansa Allah wato neman taimako daga wajen Allah shi kansa hanya ta biyu i'tisamun bihablillah neman taimako ta hanyar riko da igiyan Allah kaga kenan eh, kana da hanyoyi guda biyu na samun taimakon Allah ko dai ka nemi taimakon nan kai tsaye wajen Allah wanda shine al-i'tisamu billah ko kuwa ka nemi taimakon Allah amma ta yin riko da igiyar Allah saboda haka yasa eh, Allah subhanahu wataala yake cewa fa amman lazina amanu billahi wa atasamu bihi fi فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما A don haka akwai bambanci tsakanin neman taimakon Allah da kuma neman taimako ta riko da igiyar Allah kowane ɗaya daga cikin su halal ne a cikin wannan babi yana bayani ya ce wa madaru sa'adati duniyawiyya wal ukhrawiyya jin daɗi na duniya da na lahira suna samuwa ne alal samu billah idan an nemi taimako na Allah wal samu bi ko kuwa an nemi taimakon Allah ta wajen riko da igiyansa wato ta hanya biyu din nan mutumin da bai samu taimakon Allah kai tsaye ko kuma ta hanyar riko da addinin Allah ba wannan bai samun as-sa'ada al-haqiqiyya ta duniya ko kuma ta lahira Allah shi samu gadi ibn al-qayyim yace wala najata illa liman tamassaka bi hatayn al babu tsira sai ga wanda yayi riko da waɗannan wato ababe na neman taimako ko dai ka nemi taimako kai tsaye daga Allah ko kuwa ka nemi taimako ta hanyar riko da igiyar Allah din sai yayi bayani saboda ya bambanta abubuwa guda biyu din nan fa ammal itisamu bi hablihi yaya ake neman taimakon Allah ta riko da igiyansa sai ya ce fa innahu ya'simu min ad-dalala na'am idan Allah ya baka wannan taimako to kana samun tsira daga bata wal samu bihi in ka samu taimako daga Allah kai tsaye kuma ya asimu min alhalaka shi da mutum yake tsira daga halaka wato abubuwa guda biyu sai ya bada misali ya ce fa inna sa'ira ila Allah idan kana tafiya zuwa ga Allah ka sa'iri ala tariqin kamar mutum ne ya kama wata hanya yana tafiya idan mutum ya ɗauki hanya yana tafiya nahwa maqsidihi fa huwa muhtajun ila hidayati tariq ka hau hanya zaka tafi Kano to babu mamaki baka taɓa zuwa Kano ba kana buƙatar wanda zai nuna maka hanyar zuwa Kano wanda shi ake cewa ah, jagora sannan na biyu assalamatu fiha kana buƙatar ka samu lafiya a wajen tafiyar da zaka yi akan hanyar nan daga nan zuwa Kano kaga abubuwa biyu kenan wanda zai maka jagora saboda baka san hanyar ba na biyu kariya saboda tafiyar da zaka yi zaka tafiya cikin dazuka zaka iya haduwa da mugaye da miyagun dabbobi da sauransu don haka kana bukatan tsaro kana bukatan sanin hanya kana kuma bukatan tsaro abubuwa guda biyu kenan sai ce fala yasilu ila maqsidihi illa ba'da husuli hadain al-amrayn babu yanda za a yi mutum ya isa Kano sai ya samu cimma abubuwa guda biyu din nan sanin hanya da kuma cikakken tsaro game da tafiyan da zai yi don in bayi da tsaro to tafiyarsa ba za ta yi ma'ana ba hakanan kuma idan bayi da guziri da sauransu sai ya ce to faddalilu kafilun bi ismatihi min dalala idan mutum ya samu ah, kamar wani mai mota sai ya ce to ga mota zan ɗauke ka zuwa kano kaga shi wannan da yake aikinsa ne ya riga ya san hanya ya ce zai ɗauke ka to game da sanin hanya wannan an wadatar da kai kenan abin da ya rage maka shine samun tsaro wannan dai ya wadatar maka sanin hanya wa an yi hadihu ila tariq wal udda wal quwwa والصلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها to falhablu yace samu bi hablillah idan mutum aka ce ya nemi tsaro ta riko da igiyan Allah yujibu lakul hidaya idan ka rike igiyar Allah kamar mutum kamar mutum ne ya samu mota ya samu jagora wanda zai kai shi Kano amma da kuzirin tafiya da samun tsaro a hanya duka ba sa cikin wannan hanyar da kake kana bukatan su ne wani taimako ne na daban wannan kuma taimako ana samun shi ne kai tsaye ba sai an yi riko da igiyar Allah ba ana samu kai tsaye ne daga Allah don haka bambancin eh, tsakanin neman tsaro daga Allah da kuma neman tsaro ta riko da igiyan Allah kaga kana tafiya ka samu mota ka samu direba na'am wannan kamar wanda kenan yake so isa ga Allah saboda haka sai ya kiyaye ibadarsa yana sallah yanda ya kamata yana azumi yanda ya kamata yana bin dokokin Allah to wannan shi ake cewa al-i'tisamu bi hablillah kana neman tsaron Allah amma kayi riko da igiyan Allah saboda haka duk wanda ke kulawa da sallah yana kulawa da azumi yana kulawa da haji yana kulawa da zakka idan wata doka ta zo yana ɗauka to wannan mutumi ya yi riko da igiyar Allah ko da bai nemi taimakon Allah ba yana samun tsaro na musamman to amma duk da haka yana buƙatar kuma wani tsaro na daban saboda idan kana sallah yanzu nan muna sallah a cikin masallaci muna buƙatar tsaro wa zai iya bamu wannan tsaro Allah shine kawai saboda sallar da muke yi ba za ta kawo mana wannan tsaro ba ah, Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda zai iya ba mu wannan tsaro don haka yasa a cikin alkur'ani zaka ga wani guri Allah yakan ce ku yi riko da shi kai tsaye wani guri sai yace ce ku yi riko da igiyarsa wajen da Allah madaukake ya ce ku yi riko da igiyarsa yana nufin ku yi riko da ayyukan ibada waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ku idan aka ce ku yi riko da Allah to ana nufin idan kana neman gudunmawar gudunmawar Allah ka daga hannuwanka ka roki Allah shi kadai kada a samu kana hada shi da wani abu wannan shine riko da Allah kai tsaye riko da igiyar Allah kuma shine riko da karantar karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim al-jawziya yayi maganganu akan bambancin abubuwa guda biyu dinnan a littafansa guda biyu dinnan da muka karanta al-fawaid da kuma madarijus salikin Allah mu madaukake masa rahama ah, babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana duk mutumin da ya yi riko da igiyarsa to zai samu tsaronsa wato zai samu kariyar shi kamar yadda manzo Allah ya fito daga cikin gida take gaya masa habbansa albishirinku albishirinku kun ga alqur'ani igiya ce gefen ta guda yana hannun Allah gefen ta guda yana hannunku manzon Allah ya ce tamassaku bihi ku yi riko da Alƙur'ani sosai saboda duk wanda ya rike alkur'ani to babu shakka zai samu gudunmawar Allah eh, saboda mm, ya yi riko da abin da ya hada shi da Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine alkur'ani kaga kenan manzon Allah eh, yana karantar da mu abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin suratu Ali Imran yana cewa wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda duk ya nemi tsaro na Allah to wannan yana samun shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala kamar misali akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi ma yana cewa inna hadha alquran huwa hablullah wannan alqur'ani igiya ce ta Allah wa huwa nurul mubin wa shifa'un nafi'u wa ismatu man tamassaka bihi yana cewa alqur'ani haske ne mabayyani alqur'ani waraka ce mai amfanarwa wa ismatu man tamassaka bihi sannan tsaro ne ga wanda yayi riko da alqur'ani inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa najatu man tabi'ahu sannan wanda ya bi alqur'ani yana samun tira sayyiduna ali bin abi talib radiyallahu anhu shima mun karanta hadisin sa wanda yake cewa hablullahi matin wala taqtalifu bihi al-alsunu igiyar Allah mai karfi wato ita ce alkur'ani wanda harshe yawan harsuna ba su saɓani game da shi wala ya ala kasaratin raddi sayyidina ali yana cewa alkur'ani shine littafin da baya tsufa saboda yawan karatu ko da yaushe ka zo karatunsa sai ka same shi sabo fil wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ma maganar sayyidina ali bace yana cewa wala yashba'u minhu ulama malamai ba su koshi da ilimin da ke cikin alqur'ani sannan akwai hadisin abu huraira wanda yake cikin littafin muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna yarda lakum salatan allah ya yarda da abubuwa guda uku game da game da ah, game da ku wa yaskhatu lakum salatan allah ya kyamaci abubuwa guda uku game da ku yana fushi da abubuwa guda uku Allah yana yarda da abubuwa guda uku yarba lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an Allah ya yarda ku bauta masa kada ku shirka da shi da wani abu wa an ta'tasimu bi jami'an kuma Allah ya yarda ku haɗe a game da igiyar Allah gaba ɗayan ku musulmai ku yi riko da wannan igiya ta Allah wa an tunasihu man wallahu lahu amrakum wanda Allah ya bashi shugabancin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa nasiha waɗannan abubuwan guda uku Allah yana so wato Allah yana son ku bauta masa Allah baya son ku yi shirka da shi Allah yana son ku yi riko da igiyarsa gaba ɗayan ku Allah yana son ku riƙa yin nasiha ga shugabanni waɗannan abubuwa guda uku duka Allah ya yarda da su sannan Allah ya yarda da ƙila wa qala wa ida'atal mali wa da su'al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya son wato kace nace maganar da ba ta da asali kenan kamar gulma wa ibaatul mal da bata dukiya shine almubazzaranci wa kasaratu su'al da kuma yawan roko wasu malamai suna cewa yawan tambaya kaga kenan daga cikin abubuwan da Allah ke so gare mu shine riko da wannan igiyar ta Allah shine littafin alqur'ani al-i'tisamu bi hablillah huwa al-muhafazatu ala ta'atihi abinda ake nufi da riko da igiyar Allah shine a tsare biyayya ga Allah tabaraka wata'ala ana kulawa da umarninsa ana kiyaye umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam li ajli anna Allah amara biha wa ahabbaha saboda duk abin da annabi ya yi umarni da shi to babu shakka za ka samu Allah shi ne ya yi umarnin kuma Allah maɗaukaki yana son wannan abin lali majarradil ada idan ma aka samu kana son wani abu to ana son kai musulmi a samu kana son abin ne saboda Allah yana son shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son shi ba wai saboda ka saba kawai ba ana son inda aka samu wato kana kaunar wani abu to a shari'ance ana son wannan abin ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala yana son shi shi yasa kai ma kake son shi idan Allah baya son shi to ana so a samu kai ma baka son wannan abin kamar yadda ya zo cikin hadisin talak bin habib fi taqwa yana cewa hiya al'amadu bi ta'ati llahi ala nurin min Allah tarju sawaballahi wa tarku ma'siyatillahi ala nurin min Allah takhafu iqaballah abinda ake nufi da kayi biyayya ga Allah wato shine ka bi umarnin Allah akan hasken da ya zo ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kana fatan ka samu lada saboda biyayyan da kai ma Allah sannan ka bar sabon Allah me yasa zaka bar sabon Allah saboda kana tsoron ukubar da Allah madaukaki zai maka don haka duk inda ka kewaya cikin alkur'ani idan ka samu kalma ta al'isma za ka ga tana magana ne akan neman tsaro tsaron nan baya samuwa sai ta hanyoyi guda biyu kamar yadda malamai suka yi bayani in ma ka samu tsaro kai tsaye saboda ka roƙi Allah shine ka daga hannuwanka ka ce Allah ka bani tsaro Allah zai baka matukar sharadi kana kana da imani <clears throat> kamar yadda Allah ya faɗa yana cewa wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim hanya ta biyu ita ce bin dokokin Allah duk wanda yake bin shari'ar Allah to ko da bai daga hannu ya nemi tsaron Allah ba zai samu Allah madaukaki zai bashi tsaro matukar yana kiyaye dokokin Allah gurgudan hali don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai a lokuta daban-daban kamar misali hadisin al malik bin anas yana cikin littafin muwatta kitabul qadar babu nahyi anil qawli bil annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amrayn na bar muku al'amura guda biyu lan tabillu ma tamassaktum bihima ba za ku ɓace ba matukar kuna riko da abubuwa guda biyu din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kitabullah na bar muku littafin Allah wa sunnatu nabiyhi kuma na bar muku sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Abu Huraira yana cikin muwadda na al-Imam Malik mausulan ya kawo shi hadisi na wato a cikin littafin muwadda za ka samu wannan hadisi na 2618 kuma hadisin yana cikin sahihu muslim ya taho mutawwalan bai zo da lafazin wa sunnati ba hadisi na 2218 da kuma sunan ibn maja hadisin jabir bin abdullahi da kuma sayyiduna ali bin abi talibin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taraktu fikum amrayn na bar muku al'amura guda biyu lan tadillu ma tamassaktum bihima ba za ku bace ba maddin kuna riko da waɗannan abubuwa guda biyu kitabullahi wa sunnatu nabiyhi na bar muku littafin Allah na bar muku sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, wannan hadisin shi ake kira hadisu sakalai hadisin da yake magana nauyi guda biyu saboda kowane ɗaya daga cikinsu yana da nauyi littafin Allah yana da wahalan ɗauka haka kuma sunnar manzon Allah tana da wahalan ɗauka haka yadda ya zo cikin wata riwaya ta al-Imam bukhari da Muslim yana cewa inni tarikun fikum saqalain kitaballah wa sunnati falan tabillu ma tamassaktum bihima muddin kuna riko da alqur'ani kuna riko da sunnar manzon Allah to ba za ku bace ba Ah, kenan Allah ya faɗa mana halin ahalul kitabi mutane ne waɗanda suke ƙin gaskiya da gangan sannan Allah ya gargaɗe mu idan kuka bi su to babu shakka za su raba ku da addinin Allah sannan Allah ya gaya mana mafita ya ce wanda duk yayi yi riko da igiyan Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim ya samu shiriya zuwa ga tafarki madaidaici baya bukatan wata shiriya da ta wuce wannan don haka kenan a duk sa'ilin da ya zamanto wata masala ta taso a cikin ƙasa kamar misali matsalar da ta shafi bankin musulunci don kaga kafirai sun yi tsaye ba su kauna wannan bai kamata ya sa a same ka da rauni ba me dalili saboda abin da Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani <clears throat> yana cewa wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda duk yayi riko da Allah to wannan mutumi ya samu kyakkyawan tsaro sannan in ka lura in banda albarka da ke cikin karantarwar manzon Allah a ce maka an wayi gari a duniya a yau kowace ƙasa tun suna nuna adawarsu ga addinin musulunci sai da aka waye gari kafiran su da kansu suna sha'awar a kai musu bankunan musulunci kasashensu don ya tabbata cewa akwai shiriya a cikin tsari na bankin musulunci wanda ko karantarwa ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan yana nuna maka abinda manzon allah ya faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda ya zo cikin hadisai da yawa yadda malaman sunna suke faɗa la ismata li ahadin illa min Allah babu wanda zai samu tsaro sai dai in tsaron nan daga Allah ne a ce maka banki wanda duk ya kai girma a duniya ba shi da cikakken tsaro in banda bankin musulunci babu domin kuna da labarin bankuna da suka dinga rushewa amurka wanda har ta kai ga gwamnatin amurkan ta girgiza saboda rushewar manyan bankunanta in ka koma uh, uh, kasar birtaniya irin wannan ya auku da ita ashe in ana batun ilimi ne da ci gaban zamani ya kamata a ce waɗannan kasashe idan sun kafa banki wannan bankin ya samu cikakken tsaro amma ya aka yi bankunan su suka rushe saboda waɗannan bankuna ba su da tsaron Allah tabaraka wata'ala amma bankin musulunci yana da tsaron Allah tabaraka wata'ala sai aka wayi gari ƙasashen kafirai wallahi sun kai ga sallamawa suna buƙatar ma a kai musu tsarin bankunan musulunci kasashen su saboda ci gaba suke nema ba wai addinin ne ya dame su ba a'a abinda zai kawo musu maslaha a rayuwarsu wannan ita ce bukatarsu don haka babu shakka abinda addinin musulunci ya karanta da mu shine la asima illallah wannan wajibi ne kowane musulmi ya yarda da shi la asima illallah babu mai ba da tsaro banda Allah duk inda za a gaya maka cewa wannan bankin ya shekara ɗari da kafawa au bai gagari Allah bai ya kada shi a gobe da safe la asima illallah babu mai ba da tsaro in ba Allah ba kuma babu wani banki wanda zai tabbata da tsaro ɗin in ba bankin da yake da tsari na addinin Allah ba wanda shine gaskiyar magana la asima illallah saboda abinda Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yace masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ayyuhar rasul balligh ma unzila والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا كي منزو كإسر دساقا دأك سوكر مكا wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu idan baka aikata ba to baka isar da sakon da Allah ya baka ba wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai baka tsaro game da mutane wanda Allah ya bashi tsaro ya gama samun tsaro inna Allah la yahdi al kafirin lalle Allah bai shirya aikin mutane kafirai inda Allah ba zai shirya aikin su ba to babu abin da kafiri ko zai tsara wanda zai tabbata mai albarka komi daɗewa sai wannan abin ya faɗi saboda bayi da tsaron Allah wanda yana suratul ma'ida aya ta sittin da 67 akan haka ne in ka duba tafsirin ibnu sa'adi yake cewa hadhihi himaya wa ismatun min Allah li rasulihi min nasi wannan magana da Allah ya gaya wa annabi Muhammad ya ce masa ka faɗi gaskiya Allah shi zai baka kariya sai ibn sa'adi yake cewa yambagi an yakuna suka ala ta'limi wa tabligh kai ɗalibi in zaka je karatu kwaɗayinka shine zaka nemi ilimi don ka san addinin Allah kuma zaka isar da sakon manzon Allah idan wannan shine kwaɗayinka wala yusnika anhu khawfun min al makhluqin ibnu sa'ad yake cewa kada tsoron wani taliki ya hana ka ci gaba da karatunka kada tsoron dan adam ya hana ka yin wa'azi ka faɗi gaskiya saboda wannan alkawari da Allah ya wa annabi Muhammad alkawarin nan yana bin wanda ya yi riko da sunnar manzon Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'simuka minan nas me dalilin da yasa Allah zai bawa annabi kariya saboda ya ce masa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka wajen ubangijinka wato ka isar da sakon Allah za ka samu tsaron Allah to duk wanda ya isar da sakon Allah zai samu tsaron Allah fa inna nawasihim biyadillah duk inda mugu ya kai ga tsara mugunta gashin goshinsa yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala in ji wannan malami kuma gaskiya ne sai yanda Allah ya ga dama zai yi da shi wa qad tafakkafala bi ismatika fa anta innama alaykal balagul mubin kai aikin ka shine isar da sakon Allah mutukar babu son zuciya zaka faɗa daidai to ka bar sauran aikin ga Allah Allah shine mai bada kariya wa ammal kafiruna lazina la qasda lahum illa ittiba ahwa'ihim fa inna allaha la yahdihim wa la yuwaffiqhum lil khair bisababi shine Allah ake cewa annabi Muhammad inna allaha la yahdi al qaumal kafirin kada ka ji tsoron kafire wajen isar da saƙon Allah wannan kamar ayan nan yana da akwai bukatar wanda zai isar da ita ga gwamnan banki يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أتي كنا مسلمي كاسا مقومنا Central Bank na Najeriya inda ake tsara dukkan wato wani nau'i na kudin ruwa kana musulmi ka bar wannan kujeran baka gyara wannan barna ba to wallahi bayan kujeran fir'auna a wutar jahannama da wuya a samu kujeran da take tsakanin naka da nashi saboda riba tana da bala'in haɗari ga al'umma wa abu ne wanda malamai sun karantar Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka isar da saƙon Allah eh, ka bar maganar tsaro ga hannun Allah Allah kake wa aiki wallahu ya minan nasi Allah shi zai baka kariya game da mutane inna Allah la yahdi al kafirin shi da Allah ce ka Allah bai shirya aikin mutane kafirai ah, kenan la asima illa Allah babu mai da tsaro face Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah yayi nufin ya hallaka to fa dole sai ya halaka babu wanda ya isa ya kawar da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala fala asima lahu kama qala azza wa jalla yanda Allah yake faɗa yana cewa amma lakum min Allah min asim wanda al-Imam razi in ka duba tafsirinsa yace wa alam ka sani ya kai dan uwa annahu la asima min duniya la fi dunya wala fil akhirah ko anan duniya zuwa lahira babu yanda za a yi dan adam ya samu tsaro face daga wajen Allah duk wani wanda ya ce zai baka tsaro yaudara ka yake wallahi tsaron duniya da lahira in ji al'imamun razi ya ce wa'alam annahu la asima minallahi la fi duniya wala fil akhira fa inna qada'ahu saboda hukuncin Allah muhitun uh, bi jami'il ka'inati idan Allah ya hukunci yana kewaye kowace halittar Allah uh, babu abin da ya isa ya kawar da wannan hukuncin na Allah tabaraka wata'ala bi ma'ana la mani alahu wa la waqin yaqihum min azabihi ta'ala don haka idan Allah ya yi hukunci wannan hukuncin nashi dole sai ya tabbata illa annal galiba ala al asiya annahum fil hayati al ajila mushtagiluna bi a'malihim wa muradatihim amma ba'da al maut fa kullu ahadin yaqirru bi annahu laysa lahu min Allah min asim anan duniya shine ma ake iya maka karya a nuna maka akwai wanda zai iya baka tsaro amma a lahira kowa ya tashi ya sani babu mai bashi tsaro face Allah a wannan dalili yasa lokacin da wani yake wa 'yan majalisan fir'auna wa'azi game da annabi Musa alaihi salam yake ce musu wa ya qaumi inni akaitu alaikum عليكم يوم التناد يوم تولون يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له nan duniya ne ake iya karyar ana iya ba da tsaro a lahira kama babu ma wanda ya isa ya ce yana iya ba da tsaron a yanzu ne ma wani ke iya burganta amma a lahira babu wanda ya isa don haka yasa wannan bawan Allah yake ce ma majalisar fir'auna ya kaumi ya ku jama'a ta inni akhafu alaikum yawmat tanadi ina ji muku tsoron ranar alkiyama wannan rana yawmat walluna mudbiri na ranar da kuke juyawa kuna gudu malakum min Allah min asim kuma babu wanda zai baku kariya game da Allah a wannan ranar inda dukkan gudu kana tafiya ne wajen Allah wa man yudlilillahu fama lahu min had annabi nuhu alaihi salam lokacin da aka yi ruwan tufana ya kirawo ɗansa kamar yadda Allah madaukake ya faɗa mana a cikin alkur'ani lokacin da wannan yaro ya hau kan dutse yana ce masa wana da nuhu nubnahu Fimakasilen ya ya binayen rukab macman walakakumacal ke firin. Wakala lokacin da annabi nuhu ya kira ɗansa wa kala fimakasilen ya keɓe wuri guda yaron. bai hau jirgin annabi nuhu alaihi salamu ba ya ce masa ya bunayya ya kai ɗana irkan ma'ana ka hau wannan jirgin tare da mu wala ta kuma alkafirin da karka zauna cikin na baya kafirai mai dan ya ce masa ila ya الرحم وحال بينهما الموت وكان من المغرقين قال سيتي سآوي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء زن تهيغ وندوتي وند زي تسريني جمد ونوروا قال سيتي مثلا عاصم اليوم من أمر ya kai dana babu wani mai ba da tsaro a yau game da al'amarin Allah illa man rahima sai dai kawai wanda dama can Allah ya rubuta masa cewa yana samun rahamarsa wa hala bainahum al-mawj sai ga igiyar ruwa ya shiga tsakanin su fa kana min al-mughraqin nan take zan cikin waɗanda suka nutse a ruwan da aka yi a zamanin annabi nuhu alaihi salam kaga kenan <clears throat> la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wala galiba li amrihi ta'ala babu wanda ya isa ya tunkuda hukuncin Allah babu wanda ke iya canza abinda Allah ya kaddara ma bawa don haka tsoron mutuwa bai hana ka faɗin gaskiya idan ma ka ki faɗa mutuwar idan Allah ya rubuta dole sai ta zo don haka kai ka faɗa batun tsaronka ka bari ga Allah iyaka ka faɗi gaskiya shi yasa Allah ya wa man ya'tasim billah wanda duk ya nemi tsaro wajen Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan ya samu shiriya zuwa ga tafarki madaidaici ah, ibn sa'adi yana cewa ثم أخبر أن من اتصم فتوكل عليه الله يبعد labarin cewa wanda ya nemi tsaron Allah ya dogara da Allah wamtana bi quwwatihi wa rahmatihi an kulli sharrin yana neman kariyan Allah yana neman wato yana tawassuli da ƙarfin Allah yana neman rahamar Allah Allah ya masa kariya game da kowane sharri wasta'ana bihi ala kulli khairin ya iya samun wato damar taimakon addinin Allah faqad hudiya ila siratul mustaqim to wannan ya samu shiriya zuwa ga tafarki madaidaici musilul lahu ila gayatil marhub wanda ke isar da shi ga makorar da yake neman cin mata wato idan kana da wata bukata ka yi riko da addinin Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai isar da kai zuwa ga wannan manufa taka abinda kake neman ka samu Allah zai baka لأنه جميع جمع بين اتباع الرسول وأقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله كما يندى ابن القيم الجوزية كفتاش كم مدارج السالكين yana cewa fakad ajma'al arifuna masanan ilimi malamai fahimtar su ta zo daidai ala annal khizlan abinda ake cewa taɓewa an yakilaka Allahu ila nafsika shine Allah ya barka ka kula da kanka wato malamai a tsawon tarihin musulunci sun yi ittifaki da wannan inji ibn al-qayyim ka duba eh, eh, al-madarijus salikin faslun manzilatul i'tisam mujalladi na farko shafin 459 waye ya tabe ibn al-qayyim yace malamai kaf sun ce ai tababbe shine wanda Allah ya bar shi ya tsare kansa wanda shine tababbe Allah ya bar shi ya tsare kansa da kanshi wa yukhalli bainaka wa bainaha Allah ya kyale ka da ranka kayi makan ka tsaro wa tawfiq waye ake cewa yayi muwafaka wato ya dace in aka ce wane ya dace to shi ne mutumin da ya dace da samun gudunmawar Allah mutumin da Allah ke ba shi tsaro wato Allah ya kila kallahu ila nafsika Allah bai barka ka kula da kanka ba yana kulawa da kai to waɗannan mutane guda biyu suna da bambanci da wanda Allah yake kulawa da shi da kuma wanda Allah ya kyale shi ya kula da shi. babu shakka kuma su akwai shi kamar yadda ibnul qayyim yake faɗa yana cewa to hatta wanda Allah ya kyale shi kula da kansa idan ya yi sa'a yana iya komawa ga samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala waye wanda ya bar shi kula da kansa shine wanda ke ganin Allah baya iya masa sai ya hada da neman taimakon bayin Allah misali ba zai iya samun tsaro a jikinsa ba sai ya hada da aljani ba zai iya samun tsaro a gidansa ba sai ya hada da boka ko matsafi ba zai iya samun tsaro a abin hawansa ba sai ya yi wata tsatsu ba wato shi yana ganin ba dan adam baya iya zama haka kurun ba tare da ya ta'allaka da kowa ba sai Allah shi baya ganin hakan zai yiwu to wanda duk ya samu kansa a irin wannan hali ibn al-qayyim al-jawziya yace wannan babu shakka shine tababbe Allah shi kare mu wanda yake ganin shi ne zai tsare kansa ba Allah ne zai bashi tsaro ba abinda zai gwada maka kuskuren wannan fahimta lokacin da ɗa yake zuwa duniya ana haihuwansa jinjiri wannan jinjiri yana fitowa duniya zaka ga komi nashi Allah maɗaukaki ya gama halittarsa an tsara masa yawan yatsu wani bai fi wani tsawo ba misali yatsun dama da na hagu an daidaita idanunsa karan hancinsa bakinsa kansa kunnuwansa an gama komi ya fito duniya ya tsara ihu don ya tabbatar maka yadda ka ga waje lafiya haka ma ciki lafiya jinjiri lokacin da aka haife shi amma ana haihuwansa sai uwar ta ce maza ku nemo masa magani saboda akwai mayu unguwan nan yanzu da ya zo duniya za ki ɗau tsaron shi da da yake cikinki waɗannan abubuwan da duk Allah ya yi shi aljani da kake ganin zaka iya kare kanka daga kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya jiri min ibni adama majarar dami aljani yana tafiya jikin ɗan adam duk inda jini yake shiga kaga kenan hatta lokacin da wannan jinjiri yake mahaifa aljanin yana iya isa gare shi amma Allah madaukaki shi ya ba ma jinjirin nan kariya har zuwa lokacin da ya taho duniya amma sai da ya taho duniya sai kake ganin yanzu zaka karbi wannan aikin na bashi kariya ah, dan in aka bar shi haka to babu shakka zai hadu da fitintunu da bala'i rigingimu irin na wannan zamani ibn al-qayyim al-jawziya yace duk mutumin da yake da wannan tunani ya samu kansa cikin tabewa Allah shi kare mu ah, li'annahu subhanahu wata'ala takhalla bainahu wa baina nafsihi Allah ya kyale tsakanin mutumin ya kula da kanshi tunda ka ce kai zaka kula da kanka sai Allah ya bar maka wannan aiki في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعته a hikamun wa asirarun duk da cewa zaka ce me yasa Allah ke kyale mutum kamar misali yaya Allah ke kyale uh, fasiki ya kai ga fasikanci me yasa Allah bai hana shi ba ibn al-qayyim al-jawziya ce akwai hikima hatta cikin wannan tsari da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana barin mutum ya saba mishi domin ta hanyar sabon idan ya dace da rahamarsa sai ya zamanto kuma wani karin lada ne gare shi ibn qayyim jawziya yana cewa lokacin da mutum ya saba ma Allah ya zamanto ya nisance shi a wannan lokaci idan akwai imani a tare da shi kullun yana burin a ce ya da komawa kusa ga Allah a shi yasa kake gani idan wata Ramadan ya zo jama'a suke dawowa ga Allah tabaraka ta'ala dama ba su yi ban kwana da shi ba sai dai sun yi nisa amma a kullum suna saban Allah kullum suke saban Allah zuciyarsu tana damun su sukan yi nadama ina ma sun bari a don haka yasa da zaran watan ramadan ya zo sai kaga jama'a sun taho an dawo kusa ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan tunanin zafi da kake ji kana nadama kana ta addu'a Allah ya taimake ka lada kake samu Allah madaukake yana rubuta maka a don haka har kuma zuwa lokacin da zaka dawo ga Allah tabaraka wa ta'ala shi da ibnul qayyim yace idan mutum ya kai halin da aka ce baya ma jin zafin yana sabon Allah yana zunubi din amma ko ya tuna yana zunubi yana ganin ba ma zunubi yake aikatawa ba idan mutum ya kai ga wannan hali sai ya ce to a gazahu wa fa'uba alaihi abu dai wanda ke wahala ga wannan mutumin a ce ya tuba ya dawo ga Allah don haka inda za ka zuba zuciyarsa babu sauran imani saboda in akwai imani a zuciyar bawa to za a samu jifa jifa mutum yakan yi tunani abin da nake yi din nan ba shi da kyau ya kamata in tuba ko komi yawaita maimaita abin da mutum yake idan yana da sauran imani za a samu yana da dama yana cewa har ma mutum yakan yi bacin rai har ma yakan samu kansa lokacin da zai yi addu'a yana roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa ya gyara halinsa Allah ya sa ya koma ya zama mutumin kwarai to idan aka ce mutum ya kai yace fa innahu law kana hayyan la ahzanahu irtikabuhu lizambi idan mutum ya kai halin da ya zamanto baya ma jin zafin yana sabon Allah to zuciyarsa ta mutu domin da a ce zuciyarsa tana da rai to za a samu yana nadama komi kankantar nadama dai za a samu yana yin ta game da sabon Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi sai ce fal israru ala ma'siya ma'siyatun ukhra na'am ka ci gaba da sabon Allah wani sabo ne na Allah eh, kana saba ma Allah sannan kuma baka tuba ba kana da maimaita wannan sabon Allah shi kansa wani zunubi ne ƙin tuba zunubi ne to amma rashin nadama din nuninsa ya fi maimaita wannan zunubin da ake aikatawa ya ce wal qu'udu an tadarukil fariti min al ma'asiyati israrun waridan biha idan mutum ya ci gaba da maimaita laifi ya zamanto bai yi tunanin ya bari ba to malamai suna hukunta cewa wannan mutumin ya yarda da abin da yake aikatawa kenan duk da cewa a zuciyarsa akwai nadama amma inda a ce akwai nutsuwa to babu shakka da wannan ya bar sakon da yake ma Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika alamatul halaki wannan ko alama ce ta halaka domin duk sa'ilin da ya zamanto kaga ka riki wani sakon Allah kana yawan maimaitawa baka bari ba to wannan alama ce da take gwada kana daɗa nisantar Allah kana kusantar halaka Allah shi kare wa ashaddu min hadha kullihi almujahara bizambi ma atayaqquni nazari rabbi jalla uh, jalaluhu min fawqi arshihi ilayhi mutum yana sabon Allah a fili ya san cewa Allah yana ganinsa daga saman bakwai ibn al-qayyim al-jawziya yace don haka yasa zunubi wato shu'umin al'amari ne idan mutum yana yansa to yana tsakanin mutane biyu ko dai yana tsakanin mutumin banza ko ko yana tsakanin kafiri ɗayan biyu ne saboda idan misali ka ɗauki zina lokacin da mazinaci yake zina mazinacin nan in musulmi ne shin ya yarda Allah yana kallon shi Eh, amsar tambayar ita za ta gaya ma matsayin wannan mazinaci idan ya yarda Allah yana kallon shi kenan ya yarda cewa Allah yana da cikakken iko yana iya ganin mutum a ko ina yake mutum baya iya huya to na'am musulmi ne kenan ko tunda ya yarda Allah yana kallon shi a lokacin da yake zina musulmi ne amma tunda ka yarda Allah yana kallon ka amma kuma kake yi masa irin wannan zunubi za a saka a wani babi babin marasa kunya waɗanda ba su jin kunyar Allah kana gani na bari in saba maka ya Allah to idan aka saka a babin marasa kunya kaga dai mutum ba zai tsira ba a kiyama Ah, wannan kuma shi ya fi sauki yace wa illam yu'min bi nazarihi ilayhi to idan aka tambaye ka ka yarda Allah yana ganin ka lokacin da kake zina sai yace ni ban yarda Allah yana gani na ba to daga wannan lokaci ya koma babi na kafirai saboda duk wanda bai yarda Allah yana ganin shi ba wannan mutumin ba musulmi bane ah, Dan haka yace Eh, eh, maganin fasikanci shine ah, maganin illata shine barinta idan mutum ya ci gaba da fasikanci to babu shakka ko dai bai kafirta ba yana daɗe nisantar Allah tabaraka wa ta'ala bainal kufri wal insilahi min ad-din yana tsakanin kafirci da kuma tube addini a aje wuri guda ka duba littafin sa ah, madarijus salikin mujallal na farko shafin 459 yayi magana mai tsawon gaske game da yanda ake samun tsaron Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa don haka a kullum musulmi ya yi tunanin yana sabon Allah sai ya ji zafi a zuciyarsa ta wannan musulmin ana masa fatan akwai ragowar imani a zuciyar shi idan aka kai lokacin da mutum baya ma jin zafin yana sabon Allah ta wannan mutumin lallai babu sauran imani a zuciyar shi Allah shi kare malamai suna cewa tsaro na Allah tabaraka wa ta'ala shi ke bawa mutum tsira na kiyama kamar yadda tsaron Allah ke bawa mutum tsira na duniya saboda ayar da muka karanta innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira illa tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin al-imam razi yana cewa inna hadhihi al-aya fiha taglizatun azima alal munafiqin ayat tana nuna akwai tsananin hukunci akan munafikai saboda wa zalika li annahu ta'ala sharaka fi izalati al-iqabi anhum umuran arba'a kafin Allah ya raba munafiki da azaba sai an samu sharuɗa guda hudu idan munafiki yana son ya kauce ma azabar Allah a ranar tashin kiyama dole sai an samu sharuɗa guda hudu na ɗaya at-tauba ita ce tuba shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba kaga sharadi na farko na biyu islahul amal munafiki ya gyara aikinsa shi yasa Allah ya ce wa aslahu illal na tabu wa aslahu fattaubatu anil qabi idan aka ce wane ya tuba ya bar mummunan aiki ba dole bane kuma wanda ya bar mummunan aiki a samu yana kyakkyawan aiki shi yasa Allah ya ce bayan tuba wa aslah bayan an tuba a gyara aiki wato islahul amal ibaratun anil ikdami alal hasan ya zamanto mutum bayan ya tuba a same shi kuma cikin mutanen kwarai yana ayyuka masu kyau na uku Allah ya ce al'aiti samu billah ya yi riƙon Allah illa allazina tabu wa aslahu wa waɗanda suka tuba suka gyara ayyukansu suka rike Allah yaya ake rikon Allah wa huwa an yakuna garbuhu min tauba shine lokacin da zaka tuba ya zamanto niyyarka da za ta sa ka tuba ita ce yardan Allah ba wai saboda biyan wata bukata ba wannan dalilin yasa malamai suke cewa duk sa'ilin da aka samu masinata guda biyu namiji da mace kamar mazhaba ta al-Imam Malik bin Anas ta fi tsanantawa akan cewa babu aure a tsakanin su dalili saboda akwai sharadi na tuba shi kuwa tuba kaji yadda Allah ya faɗa game da tuba ma na munafiki illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah lokacin da ka tuba ka tuba ne domin Allah ko ko ka tuba ne don ka auri wannan mata to galibi zaka samu waɗanda suke zina daga baya su yi aure in suka ce mun tuba sun tuba ne dan za su yi auren ba wai sun tuba ne dan nadamar abin da suka aikata ba shi yasa al-Imam Razi yana fassara wannan aya ta 145 na suratul nisa yake cewa munafiki ya samu sharuɗa guda hudu kafin Allah ya karbi tubansa kafin Allah ya kawar da azaba a kan shi kai na ɗaya ya tabbata ya tuba na biyu ya gyara aiki na uku ya yi riko da Allah me ake nufi da ya yi riko da Allah ya tuba ne don Allah ba wai don yana son wani abu ba ya tuba ne saboda kawai nadamar abin da ya aikata da kuma fatan ya kusanci Allah ya samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala in ka duba majmu'u fatawa na Sheikh islam mujallar na 32 shafi na 110 yayi maganganu a game da sabanin fahimta da aka samu tsakanin malamai dangane da tuban mazinaci yana cewa babu shakka idan mazinaci ya tuba tuba na hakika yana iya auren mazinaciya wato yana iya auren matar da yayi zina da ita amma tuba na hakika to kalmar tuba na hakika ya za a tabbatar shi ne abinda Allah wa atassamu billah abinda Allah ya faɗa yaya ake nufi da samu billah malamai suna cewa to idan mace ya zama to karuwa ce an sani fasika ce to idan ta zo rana ɗaya ta ce na tuba haramun ne mutum ya auri karuwa haramun ne mutum ya auri mazinaciya idan ta ce na tuba haramun ne a kulla wannan aure sai an tabbatar da ingancin tubanta ya za a yi a tabbatar da ingancin tubanta sai mutanen da suka shaidaita da zina sun shaida cewa wacce ta tuba saboda kyawun aikinta da ake gani ah, don haka tuban mazinaci yake da wahalan gaske hakanan kuma tuba na munafiki Allah shi kare mu na hudu malamai suna cewa riko da Allah shi ke zama sababin samun aljanna kaga baka samun tsaro na duniya sai a wajen Allah baka samun wato tsaro na lahira sai a wajen Allah baka samun gidan aljanna sai a wajen Allah a suratu nisa'i aya ta da da biyar mun karanta Allah yace ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu billah فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما إن كذوب تفسير ابن كثير yana cewa abinda aya take tabbatarwa ita ce wato imani da al-i'tisam bayan an yi imani ya zamanto an yi riko da igiyar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ke sa mutum ya samu gidan aljanna riko da igiyar Allah kuwa dole sai an yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan ka dawo me yasa kafirai suke kyamatan dokokin Allah tabaraka wa ta'ala inda za ka yi makanka wannan tambaya kamar misali da aka ce za a kaddamar da bankunan musulunci a kasar da me yasa kafirai suka yi ca akan wannan al'amari me dalili Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu amsa cikin alkur'ani tuntuni da farko dai Allah ya faɗa yana cewa fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi duk waɗanda suke da girman kai a duniya Allah ya ce zan kawar da na ba za su iya aiki da ita ba Allah shi kare don haka yasa girman kai yake da illa masu girman kai a duniya Allah zai hana su shiryarsa don haka mai girman kai babu tab babu makawa masa ita ce wuta Allah shi kare mu daga kafiri har musulmi don haka yasa ana maganar waɗanda suka ki bin shari'ar Allah ahadul kitabi Allah ya fara basu littafi kafin annabi Muhammad littafin at-taura yana wajen yahudawa tun kafin zuwan annabi isa alaihi salam lokacin da annabi isa ya taho aka bashi littafin al-injil ya karantar da mutane kiristoci suna riko da littafin da suke ganin injil ne har zuwa bayyanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya bayyana ya kawo dokoki na musulunci sai ya zamanto littafan da suke rike da shi ma ba su yadda da su ba bare kuma su yadda da na annabi muhammad saboda haka Allah madaukake yake cewa ni na yi alkawari duk masu girman kai zan kawar da wato hanya ta shiriya gare su wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha ko da za su ga dukkan wata aya ba za su yi imani da ita ba wa in yara sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila idan sun ga hanya ta shiriya ba sa rikonta a matsayin hanya ta tsira wa in yara ah, sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabilal gayyi yattakhidhuhu sabila idan sun ga hanya ta halaka wannan hanya ita ce suke riko wacce ya kamata a bi don haka yasa zaka ga eh, a ce maka mai addini yana karfafa a kafa bankuna masu ta'ammuli da kudin ruwa fiye da a ce an kafa banki wanda baya mu'amala da kudin ruwa wato bankin musulunci Eh, saboda Allah madaukaki ya batar da basirar shi shi ya fi sha'awan hanya ta halaka akan hanya ta tsira zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha gafilin saboda sun karyata ayoyin mu Allah ya saukar da attaura ba su yadda da ita ba mun karanta muku ayoyi da surori wanda suke cikin bible ga su dan ba su yadda da su ba tunda ba su yadda da su ba kanu an ha sun sun gafalta surar kanu Allah sai ɗaya bi albarkar littafin daga wajensu sai ka ga suna faɗa da addinin Allah kai tsaye ba tare da suna ganin akwai wata damuwa ba don haka ko da yaushe musulmi ya fito da wata sabuwar hanya sai su kiyarda saboda me saboda hasada hassada idan aka ce an kafa bankin musulunci a najeriya akwai ɗaya daga cikin sanannun fastoci da ake kiransa eh, fasto bakari ne ko wanda aka ce ya tsaya mataimakin buhari ina ji na ga wani abin da ya rubuta yake cewa kar ku yadda da maganan fastocin nan kaga fasto ne shi ya ce kar ku yadda da maganganunsu ya ce ni ina tabbatar muku in an buɗe bankin musulunci zan buɗe account a ciki idan an ki ɗauka na da sunana na fasto zan sa sunan malam wato saboda dai a yarda ni musulmi ne ni ma in samu saboda hanya ce da za ta samun mana tsira a ƙasar nan wanda fasto ne guda yake faɗa da kansa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ba min ahlil kitabi da yawa ahlil kitabi suna buri law kun ina ma a ce sun yi dalilin da za su ku yi ridda eh, kaga duk abin da Allah ya faɗa mana sai tabbata gaskiya su burin su shine mu yi ridda mu bar addinin wato a taru a lalace inji eh, kamar yadda Bahaushe ke faɗa min ba'di imanikum bayan kun kuna da imani a waye gari ku fara kun zama kafirai me yasa suke wannan buri hasadan min indi anfusihim saboda hasada da take cikin rayukansu a ce yau musulmi yana da wani abin da zai iya gyara kasa wanda babu shi a bible ce to akwai shi a bible ai ya ce to ai ba su suka fara fada ba ko ko a'a tun da za a kira shi da islamic banking ba za a kira shi da bible banking ba to ba su yadda ba inda za a hada shi da kalma ta islam ha su da su yi fada da shi saboda hasada don me za a ce musulunci ya gyara duniya wannan ita ce damuwarsu saboda haka duk abin da ka sani ba kyau yana da cikin bible karuwanci babu kyau sun yarda amma za su kyale su yi saboda me saboda in sun fito sun yi fada da shi kamar sun taimaka wa musulmi shaye-shaye babu kyau sun tafi sun sani saboda yana cikin littafin su amma in sun fito sun faɗa sun taimaka wa malamin da ke wa'azi kar a sha giya su kuma abin da ba sa so shine duk abin da musulmi ke so don haka a danna wannan gurin a ce a yi ta shan giya banki na musulunci halal ne babu shakka sun sani amma in sun fito sun goyi baya to sun taimaka wa ci gaban musulunci abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani shi yake tabbata game da halayyansu wallahi mun gode ma Allah da ya halicce mu musulmai saboda addinin mu ya zo da gaskiya ya zo da bayani gare mu in alkur'ani yana magana sai ka ɗauka yanzu manzon Allah yana da rai saboda hassada da waɗannan mutane suke yi min ba'di ma ta bayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su wannan hassada ita ce ta sa zaka ga kafira ta shiga coci kamar tsirara amma fasto bai ce mata ta bari don in ya ce ta bari zai ce ta sa hijabi in ya ce ta sa hijabi ta zama musulma nan ya kamata mu takaita Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai game da tambaya do <clears throat> Allah muna sanar da yan uwa in akwai mai tambaya ya zamanto ya rubuta shine mafi dacewa kuma bi iznillahi ta'ala za mu karanta za mu eh, amsa wanda Allah madaukaki ya sa muka san ta sannan ina ba wa mutane hakuri saboda yau ina da tsananin rashin lafiya kwarai da kamar zan ce a bari sai gobe amma da dai matsa kan sai mun yi karatun nan Allah madaukake ba mu lada abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك